من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كند لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى النبي السيدي أزمي الله بوتا تايم لنا رمضان Tutura na bisallah da salam da ya kowa sun da kowa bai cato shi ba fi ba na ba ji dai daga bai safo wuta yin tsatsan shi ya ba bai gwe gidan guba yana ya ba safi gidan a inan na insha Allah ya ci gaba da karatu ba ne dukkanin ilifai tsataci na iga culayin ya yi ta ya annabi musa bi annabi khadiri bi kwani da ba ayayen shi ne da gubaci a inanin guri gida ita wurin gama ita yan dukkan lainin a kemgbe ikele shi dole. dalili ya ci cewa bayaniyar tallafi in kyau da karatu ga da wujizi aka da bakwai shi ci ga inda biyu a tawada ga annabi muhammadu alaihi sallallahu alaihi wasallam itiyan bayani ya rayu a ga annabi ga ki bayani ta rayu ko ki bayani ya tiyan ba ku ne ji da sun fi ba ku ne yi bayanai ciyar zurkar na yi ko afirka na daga bayanin jiya wannan ba bayani ya wuce ya kure shi cije in ce kuwa ga annabi yau amma ku ji bayani wa to mu ji annabi su koya da to to rama a ce itan na jibe a daga ga itan a to bayani tiyara yau wuce shi da wani da musulunci da isra'ila duba da ke yanta yan ba rufin ya samu da kafiji yana da dulkar na ah, yi a wuce da mimiyar suratul kafir so kafi gida da tallake musu kullum ya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ya waka ilahi da ya fi mace bayin daidai ci karatu ya cuta su kafi ko karatu na nuna gama yi bayani da yi ci ici ga imamu kurtubi bin tafsiruhu da imamu nawawi bin ya shari'a sai muslim ruhu da yadda ci bin littafi wuji za ku ba ba a tuzuma ga eh, annabi hadirin waliyu ya wuce annabi su kwa lamarin kyanin gona gano gaba intini fita daga gan iri bayani na jesu fizicin ba ga wuce zumanar imamu nawa ne imamu kurtu bai ta zumaro a gaya ne imamu nawawi ne imamu kurtu bai gana wani ne yau aka ga walima gan annabiya amma ga ga wali gan tuci so ba amma ga ga wali ya tuwo ke shari'a so ko ba ga yana ya ga na ba so da ka ci fata su fili da daya na amfani da ki bai mamu da wuri ne mamu ko bi ga ga ta wani wanda je tuwa zuma a a tuwa zuma addiba ne mamu da wuri izuwa ke shirya duba da dawa ya la yana. aha a cikin ma ko don a ba da gomi na gomi ba gaga gomi tace tuci so kuma gomi tace ne so kona adda ba da gomi na gomi na kuma dai gaga mine na ta sufi jinan gai e ga wuce ga annabi musa ga biya annabi fadli ga hal attabi'uka ala an tu'allimani ele ga zana gbaza bara na kun zanu ba bara na daraja ba so bugu na yuji tabbata ni ga wani ga wani no na aya na biya wuja da wani ne uba ganga lalle wani ga ni bisu kwan so ke wani da bayani shi da na igalu ruba ya dinta da lamarin na goro ga ga na mun wuce ko jike lamfa ya ma yayi ito ce ga ma bayani da zato ta ce suku da koron yayi etana eh, ya ga dai nan ah, ina ce ba mai jiwa da fe ga yalo bai shi nan a ga zakuni ji daga ba ne gide lana da ba ne gide ruwa zakuni na yi na a ga ba yi musulmi a kashi zulkar ne ne garbe annabi suleiman a kafiri a na muru da garbe buktu nasar yau allahu alam ita yin zulkar ne ne da na kimna su kwakyo ya da mishi kurana na kyuba ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك so ko eh, ga da annab muhammad sallallahu alaihi wasallam ga eh, e dogo sije dogo aka yi kure shi cijo etike mina wuri kwashara da da bi annabi ga nan e dogo ga nan ni an bil karnaini e te bil karnaini kul annabi ga ya ga gansa atlu alaikum min dhikra bene ina bakaratu yayi minu zikira na migaye tulada ya zirkar ne ne ya ce tun a shirin kan'an minita ne ke nojiya tafsiri jalalai ne na wani gayi gaga e gana ta zugana ta ci manje wani zurkar ne ne yi wakana rajula mu'minan manika. tsabagi wo mumini na feji mulki na bi ma'ana ya ciki ciwo minar muluki la'adilin min ya ciki ci na feji adalci na nabiyya dul karne ni janabi sokwa na gaya gana ta zuga ta ci man ji wani zakara ba'dhum annahu kana fi zaman ibrahim alayhi salam al-khalil alayhi salam mun da ci gan zulkarnaini ji zaman gani bai da koya na ibrahim har ma ade bayani na ci ga wa aslama ala yadai a gaggwata ya annabi ibrahim ga zulkarnaini je musulmi to mine na ke gabe na ga zulkarnaini na fa wa kirgan be al iskandar al makdumi na ja ga ga ga tuye je na da mini ya masaro ai ga iskandariya na wuce zirkar ne ne nan ga tuye shi wuce ba bayani na bukata ci man shi wani ba mini dalili na ma ya ci ga wuce wani gan zirkar ne ne na ci wato iskandar na tuye shi na igan iskandariya da mini ya masar wani mushiriki yo kafiri alani zirkar ne yi waga ya ke jodana musulmi yo amma wato lokacin da tsakana budu da jinin lokacin ku bana gungun ya bana imana ya kucin ce da guba da tsakana budu da shi so ai zahirin niya so ga da ba littafi ke littafi na ibn afiri kawai ga alkamil nan ko ga da ba littafi na ibn shamu kawai ga asira nan eh bayanin wala wai zurka ne ba gonin wa lawo ke wa gaggan iskandar na tun a iskandari ya jibiyar ya masar na bai kwadani bai zulkar da yi yau mai jimakan na jikuya allahu alam so allahu tabaraka wa ta'ala wani ya ya buke kul annabi gaya sa'atlu ne yimi abakara ya yayi Eh, sa'atlu alaikum ya ba karatu yayi min wa zikra na gayatu lada ya tayyibul karnain yayi kem ne wani nan ke mina su kun ba karatu ce ya annabi muhammad da lada na bakki inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah tabaraka wa ta'ala ba inna lillahi sakwa makanna na fil ardi ya bici ya zirkar mene lanwake yula ji tabbata ta cikin bo e wa boka ta cikin bo na mari ya fayo mulki ayyakayo kabo da bayo kuna wa atayna min kulli shay'in sababa yuya dalili na ngade mdondo na nge wanje nona ya ipatu yu na ngade ndunge wana wani Allah tabaraka wa ta'ala mun amfani da lafazi yau kullu babu mu ja kullu wuce ne to yau ga konda kullu da mina alfabe umumu kim na waga da jami'i kullu kafa eh, kafatu bata da mini alfabe umumu mu cike wuje da fa da ba shay in ne yake to ga nakiru wani masali nakire ga umumu wani ebu mu ya wa iri bana zulkar na yanyi tuwe bayan sauki na sokola da lamarin yana in duwani ne mai wawa na ɗan gaji bukata dutse tsohuri eh. tiyan wuce wani sokun wa a ta yi na wani kulli shayin sababa babu wani lankali to a ah, <clears throat> na mai hugwayi ne ya mulki na zulkar bayan yanyi da kan gana da yi ne ya kagoye ne ya yi ba ni da zamun buga technology na su kuta na kulkar ne ne min kulli shayin sababa ke technology wani ne wani da na ko na wa da wace adiyu na wala wode ya ci kwasa wuke bi wannan tuga da wannan labiyar na wannan lafiya ba da yake ba da ne wace na wani wani so kun laya zulkar ne ne gabata ma musulmi wani gabata ma ga mulki da fatijo ina na da ke kafin ga baji mulki je a ga amerika ji police ya je a ga an ga kwata kina ji da ci gaba na ne waki bo a ga mana haji addini ana addini na da laji zuma kin ku ji ne da ci gaba ji da technology na zai mutu la a ci da ko na mutu ci to china ji ne ene ya ai ko na ne a addini ce ya to ga Allah ma ce mu e za shi dabo ji mulki kwata bata ciwo e za addini ma yau e mujaji ne lazima shi biya hukunci ya soko kadara soko mai na zuma shi biya kin da sha'ire gana fa yawmun alaina wa yawmun lana wa yawmun nusa wa yawmun nusa zindon da bin rayu ko da fa guba wa de na wa de kuma o na wa mona wa de na wa faye bana o ma de na wa nye bana kemino ya zangin dondo na cigu ya aluman dondo alumai musulmi shi ide fana ya fayar bane ya mada fana wa ya jiniya bane ide lokaci na wai biyu na ya mada lokaci na wai mai na a ciga mu ya zan dondo gabata ma mu ga biyu na na wuji yi na nu kan yi da mu biyu na gobe shi to lokacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi dara ya zai yi su fafawa yau zane shi su ba a su ne roman shi gan bai iranci shi a ga mulki tun na dai nan ne a ga wanda su ba a a kan france america britain china russia ken na kafirin shi su ba a yi na cika ta lokaci a nabi mu da ga su ba a eh amma ke so kun hukunci jina na nabi jajali zana wa to sai na bakar zuma sai na bakar sai sai na umaru mulki na dagwayin farisawa ji wani su fafawa ji gangana su kwa musulmi ne to a kun a kun musulmi ne to a ce su fafawa eh ibi a ce kagbo ne yi pata da shi da gobe an a ci gawa yi su kwa ije yi zo mu mọ yi na wọn bi wọn a ci buya alumma dondo n ga bi ne ga da sare obi a gobe alaman mawuba gawa da gyayi insha Allah wani ya to amerika na na zizi bai mulki jo ottoman a daular uthmaniya wagadda littafiya ma za al'adar bin hitatul musulmi wani bayani na ji bai ci gaba ne military wato bi ma'ana soja na daga bai ottoman empire kafi to to amerika wato daga su kwa musulmi kanga a cika su kai jenin zo so muji musulunci lada shi zuma kadar yana su kai da bada ga dole eh maji maji ga sai ga raji kafinci wa dai goroba da matare da ci ina na ta da fuya cha ka to a jinya ne e fuye ci larabci ne ki ji a ganga ka tun da ji fatan alai goroba biya so ito da wadawa

fa'atba sababa fa'atba sababa nca mituye kpaga wa mituye ko mun shiga aja ba karatun abu tubane abi da biye guba ya goro sun ba sababa sun ba, sababa e ba shi ne bi kutane bi ayayen shi ne bi gobe gube kira guba na dabo na kira ibn gama imamu nafi ta bu amurta ya ku kwata ta tiro aja bakatu be fatta ba sababa fatta ba sababa etiyan wazani ya ifta'ala <clears throat> ko mato gaga wazani ifta'ala ji tabiya ji a mafulu bi ni kawai ma'ana na mu dana ga ma'ana mujarradu don ma'ana tabiya izula mutu fattaba sababa wani tuye pa ezinta wọn dọ a ti gaga bi ma kira dabo ya kura wani jike na gbogbo sun ma atba sababa eti wazani ya afalo akati wa ya mzaji wa makiwa gaga wazani ya afalo gada bi wajibi ta tadiya mafulu biyu kuba nga ma na zane je ba kira wuce na ga ajin fassara ajaji takdire mafulu mafulu bi gubayo ajagan atba amrahu sababa ngba na maru pa be pe bi ma na waye kotu ya na maru na wa da cuce gurbe na waye lo ba na waye lo na ha no tupa wuce na kiuji je na bayanin da na حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا <coughs> wannan so pa to pa fe daza hatta idza balaga magriba shams har daza da da labane ba gide labena na eh wajada ha gurubu fi aini inda tun gide wa gun ga lo da mini pa koya edo babu kan da ci a fahimta bi shabiya yayi abin ko ce ne na wannan ati ba na igide lona da na wuce igidiga tuba ga kanga wa alu da yau ya na bedu zuci na a take luda ba na da layili na mazi ya gama ya can aya kurani wani lazima tu da ga daga yi na buru aja bi ju kuwa buru wo e ba si mi na ipe ki e baba tu ni wal arda ba'da zalika dahaha aga ke dawo ena iburuna etuji patata ku ipata ke jina muji ke wa ga bolu na na ibeno bu kuruna Allahu alam so ki ji faruwa bai ga wa ga yiwo mu yishi tuko wa mu wace ko yi mufassiri wace ko su da ibn Yi wa ke mun ji fassara yaya bonne ko da bonto daga wuce ke muna da mu ci da lunin ya ba nu ga waje da ta gurgu fi ainihin hamiya wanda cin gide na lo da mini ba ko ainihin do ga aira ashamsa aira ashamsa fi manzari fe ne gide ba muna wa da nu da ce cule na ta gurgu fi barin muhit ne ga wani la ci da wani la lo da yi ga albaru na muhim tunan ga atlantic ocean ya bana ko sun tibuta nce ne nce ne gide na allo da kafa ba na ne ce dule na so wa mere ke wa ga wa ga mini ba ko dunin bona eh edun na ga wa ga ga hamiya edun ebo kibo agbe albaru na atlantic ocean ga ni be edun na dokune gato wahaba sha shanu kullu man ila sa'ili yara ka anna tabrubu fi an ga waye zan dogo wada da miso ko no miso dai no chiko ba na mai gide wa don wa don na je labo yawe wa fe liwe ne ke wa ga mini ba ko no ci ga bo ya go no go no a ci ga wa liwe mun ji nufi ga ainihi ne ya dabo ba kika ba a mai bayanin biki wani cungana bai gagawa aha to na gai boro ga a yi ka cule bai <clears throat> manji sai tuga kira kuba da abu fi ainihin hami atin na gai kira abu na kasiro to imamu na to abu amri to asim ibar wayan hafsu to yaqub fata guna ga hamiatin etu wazani fa'ila tumbo a gano la daga hamatu kima ya hamatu edu za tu hamhatin balare da hajjin tagan hajjin gagan ga a wazani fa'ila a tun fa'ila tun kima kwado za tu wa ba da na ba na de ba ta nan la ba ke ba na ba ta nan la ba na zuma na ba ta ga labakin ko ajaye ki wuce ga ardu wabi'a ko zani faila a ci ga ardu hami'a wani ta shabu yi dabu ko zani faila wajen ruwa ya ji te ya ji fata amma kira ibn amir da hamza da kisa da shube ruwayen shuba da ba'asimu yi gabanin ruwayen hafsa da ba'asu ba man ga wa karatu amma shi ba ya gabanu da ba'asu mu aya gona gam ainin hamiya fi ainin hamiyatin a ci gaba ita zai da ke fadiyo na wannan fi ainin hamiya eh, fi ainin hamiyatin bi ma'ana domin niyan eh, ba na wannan wannan wannan gawayi ne yake wani gawa dami dana to kira bacin nobe etifa ilobi mana hamiyo agowon ni waga tomuto wude mana ya doga kima lo asali waye hamiati daga hamato edo iki bila hamiatin caje hamiatin yo aganga tafifu ya amza jo amza kekago da kabana kiwunan gama na wuce ba su laje yawo ibo e na konda kasara shi to yawo ibo e mu yawo gafe da zaɓi da zaɓi ne ka kasara wace a niyyacin ina e waga an kalutu abu ci yawo yawo wani nga yi garga zulkar ne ne kim na imamu shanki tun pegan ne na in ji amfani da ya ga ibn kafiri ci yiwu aske yayi in ga waga ciwo ne edojuku ndoku da albarin yi to atlantic ocean ko bi ma wajin yi edukon da wajin yi be sun ne ainu kemini wa fele daga ayinu ya kwaso ezi amfani bi ayinu ewo ezi amfani bi ayinu mo ne titiya lakin tiyana ainu ezi amfani bi ya edu so ya gbogbo wani ga ainu na alawa alama na edu wani larba zai amfani ganin da ainu ya edu so fi ainin hami atin da mini edo kafaye edo gule gaga igide la igide lo banu jiga ti mo cha be ti wa gaga we gaga da edo ni mbona atu we gaga da edo ni mbona waga fassara ayin ayin la ga edo ita fata ga ayo so zandu ga ji amfani da aya ne kondon dogo mai junufi ga ibadagwai gidajin latiya eh madagwai ba na wani jube da lona n ga lo ba go ake ke lo lade ya ci lo da ba no a bida latiya ya ni na daga na ya ci adda mai tafsiri na tuga na zumana mai na shi go shi jayi kin ni fiye na su ko ji gafara biyu ya ba na ji ga ci fitina su ko family bin yi mai ci wani ne kuma tso aha ne waje da inda kauma da na wuce ganci bi ma'ana ba zai ba ku sun tina zulkar ni gimuci ne yake wa gaga igidi kaskwai gida e e na lalwe duniya na da domin da na ba wuce eji bondo ci shi kafa ba go. waje da inda ha kauma wucu jama'a ji fiye ji wuci jo jama'a ci da ga kafira yau ina mun ba ga kafira yau no in ga yana su kudu ga garbi ayi bi zirkar ne ne ta wala ga kunna ya zirkar ne yi ga ba zirkar ne ne ga yawo zirkar ne ne za shi gwanda ji ma an to a giba no ya yi ta in ga bo ja zaba to a ja zaba jina wa bakin hatta idza afqantum kibin so kuga bayanin sallallahu alaihi wasallam ne hatta idza afqantum fashiddul wafaqa so kogo iman to wa boywa wa jira ya bu kafirci ne jina zando amma naka gibe so koyi na wuce mutunci kida wai ma an tattakhila fihi muhsina uma bomo godu da ayi ayi bula da wadu la ta ci wa fa ya adubala agba hatta yutul jizyata an yaji, wa musagi suzi kwamfanin kafiri zai yi babu zane na don zan coci na jani tuyo na yana kiken waya kya zanu so ayin tsalaya zulkar ne ki zulkar ne قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال ذو القرنين في الجوجاء ما من ظلم to zaga na da minuti bi na kuma da shirka na na ya fasu ko ba ce ji kafirci na fasofa na azibu balayi hukunci biyun rai ga gaya tana tana da mai shafu yi mata ga ma ka ba sun mai rabbi ila rabbi zanna ke ahula ke da kwai cocu fa yi azibu azaban nukura kiyamu su ku a juma azaba ne ya gane magani nan azaba yi nan ko azaba na bayan ba nan gama azaba yi nan su ku ne ni ga e wani da nan e ga na guba abin wuyi kewa ka'idan wacce konu bayan laibife al'umma ta ta tibon e bi ma'ana emin dondo na ga yadda zane je tibinakun eji na goya e na yi e lafiya ciya da na imo shi lafiya a ci ga efun dondo eji fon dondo e kin dondo na ga yi tibinakun zanga ci je gya ma na zanga ce tibi na kuma ya ji na goya na ce mai cale ne zuta shi lafiya amma ne aki ta ti mulki ji ci wani mukafin karne ne gaba ni da matsayi mulki na da gugu ya ci na e zando ne ga ake ga zake tiwo na e ga yi ma yuja za ba na ji dai bi wani yuci yi bata ne a wuyi zo na nga da tunkwai soko soko ala dunduye bata wo yi wani zabu yiga cuna kinyi Najeriya yi nan nan zane shiga jiye da damu kyaye ga zadida yi wani a madadina wa jan hukunci na jide da gani dede da buwari na a ga jajen kyaye zane ji Allah gwafa zafe za a fe ne bugu a fe wace a gada coci ja yi wani nga ma ajiyo ya zane ci damu ya sun a yadda junjo bana alhaji mai nera ji ciwo na wa gaba wa hajji da ciwo ce wuce da dana Ka tó mọ̀ gáàjì yín náà ní ká gánbọ̀ ẹ̀sùn àwọn ya so káyẹ̀mí ká títí ó wọ ìbẹ̀ yín gbogbo àkútà gúnni egi ìjìnà zàmẹ́ká dèdè jìnà wáyé lè ṣáàlì wá wá gbàtà tòdú èlò tó máa ṣiṣẹ́ láfíà ẹ́ zàmẹ́ká dèdè jìnà ni ko kuma mu ga ìlànà wà kí ẹ̀yà tí wọ́n náà tòdú gbogbo máa dẹ̀ ìlú iga cule kinne ziye ga gadi e boro le ina na kila e boro le ya e go e go na no gwan e zan don do kwa ah yille na e ji faru ya bilkin to lokacin ta mulki wani ya e ti masala ya e moni kali whisky di whisky kya ji ji bin na ile ba shi ci bilkin to le ya wusu yo ga mai shugaban kasa yake yo wu ba yi dondo bana ya na ta da matsayi na ga ta to e bo zina ne ju ju ma kawai na eh atta to gani gani bai caji zina gani bai yi na eh, yi alabe ya wata na fi kwana alama kwata ci yawa shugaban kasa eh yin nan na zane ji sai zina a yi wa da ba na ah, eh, ga ba nan e ga na na to sai yin wuce wuce yin ba kin na bo wa bu fondu fuji zina a kowa eh amma ayan yi ba ni da ya baki mai zai ko ci gaba na ɗaya e, ta ba ba mu zamu ci gabu tuno ci ta mulki o tuna gudu hukunci ba ni so kai da ni dinu ni kai da gubo wannan zulka na ni yayi na akin wo ta teza shi na lutu kai da guba ba ne na da kai bai wa ga yabban duya kin nan kemno ya aki ta ce ni tun dun no ajan fa daga ba kai da ku ba ne na wa ga yi u de go no ka shi zuma na ma eh za ji dede na bu ya tati dede de bu a ki Nigeria e za shi yi wona to an kali lawana a gunga ne ga banza aga ji kuda ko to asaya aga ji kuda ko to da mine mi go eh lo azife tu ga mana su ci abin da ga da hanzin na go dan gurko be na hankali lawa na ga to ba a hukunci ba na ga na walayu wuce da juja eh wannan wa to zuwa wangi? kinde da ifi ba da hannu a izinin ga dukiya da wuce da kuye kana sai ci zalunci wani e za a yi a yi da na gwamnati ba ta amfani a talaka ja a gagan kuda kotu hukuncin damo na tasare na na fahimci zane ya ji ce wana ya lafiya ma dabo ya mai amma man zalama fa saufa na nu'adhibu mulki da bai zan karne no ya ci zano ga tibi na kuna ya yawa ya ji wa za ba tana tana muci ma yi na yi ji wai zo na so a yawa sun mai rabbi la rabbi fa yu'adhibu wa azaba nukra kin ba وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وأما من آمن أما زادنا إيمان جي وعمل صالحا وجمع تقول نسكم إيه كفى باتشي lokaci na ga jiyan zane shi da na zaba zane shi gatu ga wa amadu ne ya dai na sa na kabina ga da wuji za a ne kusna ga de gaba wangi bayi ko ta dukkan ne eh ma de gaba wangi bayi ko ya gutu ya je wo gawa mo na fu wo go nga fe wato nga fe jikana ku fi shoyu nga fe na kasayu ya goro wake jinin na gega wuce bena za mu ci masu ne itace wani falon wuce za a lalfusna mai ji ga karatu ba ta abu hmm. a da man da yi ba karatu na ke hamza ke kisayi na ke asib na a da ga falon wuce za a lalfusna gana ya ci gugwa ne ta so ga za a lalfusna ba kibo ya e bana kare yin ga ya asim ibaru e wa ne gima kantu ne tarwa yi e wani ga ya hafsa na karatu bai na falon wuce za a lalfusna majiga ki bayani ganno wajen kici kira na dazan a ga asali ba ta kadiri wai figar Qur'an falahu al-husna jaza'an taqdimu bi ta'khira na ga falahu jaza'an jaza'an al-husna ko to ga nunu usulate da abu wannan jaza'an al-husna dole wa ga da ijtima'u sakinin sukuni mafara be tambe ne jizambo sukuni ba cabe ba zitar wasu ya da kusno sa cabo ga ta nan nunu ya tanwini na sona na wala da kasara ga ta sukunu mu ga jaji dai ne ne ga nunu musulunci nan tigaji falahu jazaa'an lil husna to e ba kadiro a ga asali lahu al husna e nuade e gaba wangi A atuwade wangi da za a yi ce gabo daga bayi ko ya ju gawa mu so da ya ci ba ni je za a je wa masdar na kikin ki ya hali wani amma kura wani kina je ke gubana a ga a jazaa'ul husna don mani kawai yana amu jazaa'ul husna eti dafa ne jazaa'u da ba da husna eti wuce fasara kuma aja da a da husna fassara ni ga mai tafsir jalani ta tubo ala da husna na la ga ga janna ya ce lil na ahsanul husna wa ziyada zanen yi tubur na da janna su kuma ya bi beli na da zatu yana sai gogo fala wuce zanen husna zana da gabanya aljanna daga kwai su ko wani nan ko wayan lamarin su ko shidu fana wuce za a dalhusna ba fasara ba ce alhusna a ga wala wala sifo ya musu funa fiyana kima yi musu jo ga alamal etu shi. zanna falawu jazawul husna wa te etu te tugurna wani eh zanna na tugurna al jazawul ihsan illa al ihsan e eh, zaga ya tugolo bololo sa ga ba bololo Eh? amma iga cune aka sun ci ga da zanajira abu zane ji ga jiwa nan goya ji ga wa maya na ga ja ja bibo e ke ga shi bo aja che ya aja ya ta fin lo ji ni fe gba adaya ajuwa la rayuwa ji ka ba ga tu atu ya ja ji da mu biya aga ji maji dile cikin da ku ta wuce gorolo amma a biya e guba ba na ke kaidan miliyan fekin don da bai tsin don da bai shi don da bai min don da kai zan da kaidan guba ne a da na shi lafiya a ji gawa ma ya zana da tuje gawa ma eh amma ji azaba tana tana ya zana jijige nan kuma dai ga lamarin a damuwa nana ganduro ya zana mulki da babu su kowa ba jiwo wasanakulu na kubetina sokoga ya gaba mu dai mu na. جزاء الحسنى جزاء الحسنى فسوي غبا الجنة لا يزنا وسنقول له من أمرنا yiganci jizar kalle ne e bayi na su kula mulki da goyi jawabanci na ya gabi ya ci mari ya ci sauki bi ma'ana ya gobayi yi shi ne ji wani kasa yi to gaga e gaba julu da kaza na mutu gurna su kwa alaƙo ba ki haɗin gaba da aljanna wani ezakatu no ikefe subu gegefe gabani za alimiya bana a ka ba gani subo la kulu da wani amri na yusra e ga sauki a gani e gani za kuya bana ga gani za ka kana wa cita na e tugawa ma wani kuma gawa ma ciwo sababa. Kuma سببا ثم أتبع سببا كان dukkan ne mun ci gaba bai zo wọ́n mi tú ipa dá bí màá na wọ́n yẹn da tú yé ìzànà wọn àdá ló bá níjú mú ní kí mú dáná ẹgbẹ́ ètò حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سترا wakati uleye zema farinu darubulo magriba shamsi eiloba eh, ezambani na ukeje na bawatiyo matla shamsi eiloba eh, yonga hatta idha balaga matla shamsi har wuda zafe da ba ne gide labena eh wata da ta tulwa ala kaumin ba wani ya igide lalo eti jama'an da cinaji lam naj'al lahu min duniya sitra yilla yakka ya be gidi yana ake kaye be gidi yo dane kaye be gidi na ngai emi na jintuna kata ne jintuna mine ne kaye bai gidi na ngayi sitra ne je lada na kanu so jama'a ne je la ai ai ai la ba wuce wani jama'a ja yo ne ji ade mi ja atumi amma ke da sture la'adana ka na ta waya ke zafi gidin rubana ya fi za a nuna ko ebe wadda bai gairiya ba ne su majaka na ki musu nuna jama'a ne zai yi e wani bayani da nan hmm? كذلك وقد أحصنا بما لديه خبرا وقالت سكولة بانو يا نوغة كذلك eh, أتقى لك من الكتاول أمير محمد kin ne su kai a ci gawo kada hatuna bi malabe kubra a ci gayya da mi makeje bi labare tiya ne na zurkan ne da ba kubo da a da ne sai su kuna in je kike yi ne ya ci gaba ne da be ya tuna zuje na be ne ya kukuji pata ito so kuna na awon wa ati na awon kula ni ku ise sababa no gele shi gona so ya de ni make ja ade na liya kai ni mi lugu amini na mari mi labari ya zai kame no na ya de ni make ja bele mari mi pei ne eh o to ga me ta ga bi cici da na ma ki ya won da ni du ye bei no wa won me ta bi ci da wa mu ne so ku so kuna ade na su samo da kiyano ke ta ganna yayin

sun matu ba sababa kaga cuta ba su yi kuza da ba dan wawa su sababi wawa su yi yi mu ba bulatiyo yi loba yi ba bulatiyo yi laba yi ta ci bulatiyo allahu alam aga iya dan bari ne talak kuji tsawon wa bayani zan a rikici ba da an nige wa da mulki ci cin dondo yau ga ji mulki a feji binciken alikici gwa don zida bukata wuce da gumi wuce eh zida yin damuwa ga cewa bola damuwa to lauke go yawo a cigawa da mulki gice amma waye ji mulki alimin tana kawai fina waye yawa a kila aja kinta yana hadisi ba na umar ya ga shi wa fesa har man ji bayani game da tare bayani na umar ga farko zalalla etu polisi cici na shurta etu polis sai na margalin kayan kima nan wani fe zabe shi fe zabe shi a rikici ba talakan jifi eh jimajo tulayu na waje ji gyara na daga babon waje maji wani zabe zarar a tsawa a nuna ziga da na abu kya gane za mu ce je da dina ya za a nya za a jinkunca ya na gona Eh? sai na mura eh, la yace ɗaya tsanan na yace police mun kaɓu ga kawai na cici dalilin ma lulu cici na gada na ya yabo na zo ne mun ga zana wani su yada jici ga ya rumma a galigo ya didila bakin boma sai bobo zirkar reni tiya na nasu kuma aga ibanawa tiya na amma ya batala kun ji kasar yawan za a lotu so hatta idza balaga bayna sadde sai mu da zaharibe baina saddai arbe a keyon patiku ba ndoci mai kira guba dabo ya bu amri wa a ga bu bi saddai bi fata ya siyo hamza bi kisa ya jago wani bi shadda bi don a ga bayan suddaini aga saddu to suddu mana ne a duki mai ya ce patiji mana ji na eh so in fe da za har ga ku ba an ci wato ga ga larabci dai da zuci sarai ba na fata da don mazo lama na nina ke misali da'afu da du'fu mun bai e kawai ga ga suddu be sabbi mana ne kuma ga mamaki da'afu du'fu mana ni ga selo futa da gamu ga kyar ko zani ni ga mai falu fulu fakru fukuru talauci aja yi fakru da fate ifawi ko ga fukuru da gamu ifawi em ni ga ko al aqlu bi ukmi mana ni ga falu fulu mana ni ga mai wala gigi so yanzu kalmar filarabcin sare ne zai daza ta ce wani so in fe daza zahar bai da na ya fati ci tubaga da suku waje da min duni ma kauma nule gangan ya buru abu ya buru fati guba no wale jama'an ci ya jibago aya domin jibago ya ji rayuwa amma jama'an ci fa la ya kadu na ya fukawo na kaula a tsobake e shi fahimta gana goge daga biyaye a da fi jiboke da ni aure awo na wai ganano eh mai tafsir jalali ne ga la ya famu na illa ba da butin e ji fahimta sai karakarayi eh wani gaga da maga tufakan amma ya waje ya kira na waga ga a gaga ga wani awon yaya ne eh, to wata kira guba gudu kirayen la ya fukawu na ya kadu na ya fukawu na kauna a ga mu ga kirayen jumure mai jumure kurawuzun katsa iza ki hamza da ki sayina a na ga la yufkiruna la yufkiruna yau mace ga ga yufkiruna wa alula daga afkan wazani afala nuwajuji tadiya mafulu bi guba eh so la yakaduna yufkiruna kaula manuyi aja coba keza na ye gagabe na a lugu ji fahimta gaya ne wani a gina a gagarin daki amma na ya fuka wani na igbaya te kira muru ya kura wuzo na manoyi daga na tadiya wani zo ya mafuli biyu na aja coba ke a ji fahimta ya gane ega a yi na wani bambanci ma'ana na daba ne so kira a magai kira a kan bana kwata wa yayi so so mo bu je ki ba ba ni ku baba ma na kitchen wala o wala fahimta waya bayan a ce mo ga a ga wani wa fahimta zahiri ne shi zulkar ne da tuje bayan fatin shugu ba ba wani da wani قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض مفسدون في الهود فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا هذا ذو القرنين هذا ذو القرنين يا ويتشكي ذو القرنين inna ya juja wa ma juja bitakik lamza aw bitakik lamzatayn inna ya juja wa ma juja kira da bani jaja bube dale hamze alifan a jaja bube inna ya juja wa ma juja kun bayan tahfifu ga da harin ajin wata mace hajji ji tarbici je da zuciya sauki wa ta tara eh ji sauki yagin tara ba an zo bai iska ta yamsin bai na kula da kace yamsin Eh, eti sauki yagin tara eh, ba hamzo kan da ci gani be ibda be amze alifan ko ya an ko wawa mu cike ya hamza mu cika yana daga na babon na wasali na yi shi hamza na yi na fata fata wana ya juja ma juja a ji ibda luna suku wula da ani wai ga kasra shi do yawon wado wai don ma shi do wawon wado ya ji fata kuma yau su Allah tabaraka wa ta'ala ga jama'u ci dai lalino ti ya na kima ya lalucho a ga wa zulkar ne ne kabila guba da ci ya ji makwabci bin ya gunna akpiya bin ya ba ga malayi yin labar tsohanu iwa ga wani ya aga ba ne a ga aga dan ya maga ba banna eh kabila wuce da ga kabila ya ju da bi ma ju jayo mufsiduna fil'ad da banna ji ci jayo kitikin bo ake ne ya yi gene ya sai da anyi so ba ni ba bane yi soji da na ene yi wa dori na fa an da jalu laka harjan ba yi lahin da ci ti yawe na sawa na kana harjan da wani dukiya ne a lawe ibo e ne yi wa dori alfurma yi maga dukiya da lawa ala an tijala bai da lawa bai na wani suda yi wago wala ya yi mawajo yayi da tsakani ya wagan da kabila wacce da zai a tsobaya wannan ya labar dakin wawo wanda ake gan jamuwa za ta jama'a mayo na yi lada misali ya duka da maju eh wane gaggawa wajen tabbata ya zama hadisi yau na nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ga aya go da wani abin faruwa da mina shirati sa go o to ga ne je wuwa mu dan ìyàdá zọ́nà ẹni tí ewúgbà gẹ̀gẹ́ ẹ̀hún tí gàdà bí wọn ewúgbà gẹ̀gẹ́ pé èèyàn wọn atọ́ bá ná gbúwo láì wọn chukwu wọn chukwu zò máa tabbata da muna hadisi ibn usaid uzaifa ibn usaid al-gifari ga yau ga ci da ba na bibe tun ajiya ya baza ittala annabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakar fa qala annabi ce ga daga ma tadhakarun hadis na hadis sai musu yore izaki ce ba kalu aga nazkuru sa'a aga kiyama na abinci aga ku yi janaurai ya ba Kala qala annabi ga inna lan takuma a ji kiyama ne hatta tarau kabla ashra ayat sai ga alamun gole ne zo sai ga ji tabbata kan ga ji kiyama mine ne za annabi to annabi la ya da wun ba da wun da abinci ya ne wa dajjal bi dajjal na ya ne wa daba bi dabba na cin abinci ya fi ga gabe zaman gizi ne ba dabba ba yana wa tudu a shams da ya gidi na bela daga yayi la yayi loba wani igide yana daga yayi la ba amma fa wucin ga da yayi loba ko halabe ga min magriba min magribiya wa halabe daga yayi loba wani zuwa isa bin maryam da cicina nabi sa gi maryama da ciji daga sama wani wa juja wa majus ya juja da majus na da ake fili na kon ya fi bu daga ga amma da ake fili, wa thalathatu khusufin be kinna da kemi a be kuzawangi jiki a da mashirke yi labar waji faru yi labar waji faru a jaziratul arabu a ci gama na yanzu ba ta yi guwaci na narun takhruju min al-yaman in eh, nan da cabita daga yaman wa tatrudu an-nasa ila ma'sharin ga fin ya zaman ki bala yakan so wale anas na sallam na hadisin nan waye tunla da alama buwo na min abu ya juja dabon ya ju da ma juje dabon ayan na ma ga gaga zaban na shayo to takan yaji to nun saji to ba gaji to yi da gashi ade na bena ba na ji a da giza rayi eh a sada an yi mutunci ya a jafo wannan ya jago irin dondo eh a disi da bi ga a cika da mini ba na ji wata cikin mu a da fifi fundaci a fake cewa sama a ga a yayi da kama fata da kan gyali ba ne na kya yi suko a yawa ga a da zai ga da galaba ci da fi sama wani sama ta a tuwa don ciwo Eh, annabi gan wala yanju adana na gaba da yanku ya ju da kuma juje da yana sai da daga da aso da mi ne illa man ka da wata hasala da musu lokacin ya ji da kuma ji da kafin na ga annabi isa ga tulani ibn annabi isa ga gidajen rayu rayo annabi isa daga gidan jali rayo ya ji da kuma ji da fetula ya ji zabi ma ji zama ga tuna so kwa gabi annabi Musa e, da to wato to jama'a waje ya zabi ci so yadda kabati ya zo da zama ju da a ce eh hadisi aji tabbata ce ya ji da ma da yadda kabata ba ya da so annabi Isa to jama'a ma ju da so so for party a cikin ga hadisi bebiyo sai addu'a eti addu'o lale ita lale Allah tabaraka wa ta'ala ta bi kuci ga yaji da ma ji da ga yi da sokwa lakun kwanaji ya hanyo ji ga fe pa alakawa da ba pata pata eh ya dule na ga zakiya cabai labari ya su koya ya budunan ke zane su zulkar mini da zallo bani a cije bayan fati guba wani agaga dogunwa ki jo age bu ya ju zabi ma ju je mufsiduna fil ardu ba ne jike cikin bugu aga ke gaba gaba jo a kube dana sai na yawa da zulkar mini na fa'al na jahalu laka harjan ala an bai bainana wa bainahu muradama Eh, al'asadda in ba yi layan baci yawo ya dukiya na ba fe shi yawo ya ba mu da bo laye ka wanda tsakani da na kaga ga ga zuci bayi a ga be wani mo to mun kirki bai zulkar ne ne Wane dai qur'ana susu su ko da ikimu mu gayiya jama'a ne ji na je tiladin nan kafirayo ya ji da mamawajin ya ce ji balle da ta cabo kashi musulmi jayo su ku da yayya amma misalan na bani wani yanayi ya ji ne shi ni je na bani ga humanitarian crisis eh, mas'alatun insaniya na mulaci cici bani na mujigin addini ya dayin bija zando ga ji ba ci da ibi na kuna e ya zanen e eh, zanen ci bi na kuna wuce egabi egagi gbẹgbẹgbẹ ńgbá mm, amẹjọ tíbi náà kúndà náà àdínní kí tí wàá tẹ ọyà àwọn títí kánga ee nga dọlkar lẹni jaabo rabbi أجعل بينكم وبينهم رجما قال ذو القرنين هذا ما مكني في ربي خير لكن ناس كل النبي يشاور ما مكني في ربي خير أه؟ إن سكول يامين إن سكول التي تبت يامين أه؟ إن سكول لا مفيد شيء تيوبنا إن سكول بني كبيرنا khairu hujja bene ya daga ya ni yaje jana kiye de imani mi de eh ma makkani man ji dai na ji faruwa ba no ga yana to da bai daga mu kabiru no ga ji faruwa yi da bai daga mu no ga daga mu sagiwa ki mai ba bai daga mu sagire ba na rafi ba cici kuba ewa ga gani ce da ba cici na makayin bene ga da su kuwa a caciu da bacici cina da ya bayo da wasa gina eh? idakalu harfin sakinin fiye mutaharrikin ga yi diga musa sagira amma ina ci fara ba na ci diga mu sagira diga mu kabiriyo eh arafi guba biyo na de mu fara na je ne ba cici cina da ya boro na gane sukuno amma na da sukuno da ya boro wuce da mu fara na wasalo na riga mu kabiru ga su ku abu asali ma makana ni ma makana ni nunu da ne ya makana fa'ala nunu da na da sai gani mai yawon mutakallimi na nunu mai kaya a can nunu guba ba na wasu mutaru kayan idan ko mutaru yi guba ba to makana nunu mutaharrik da fata ni nunu ka da kasara ya boya wa nawa da zabi ya mutakaddimi nawa da zabi yana a tanu ne mafari ya makanan na da da fata na a cuce da bako nunu kayo a cigan makanni in rai ci to ga gan nunu na da fata na ce da kasara bona ne ya bana un gan nunu na na cu da bako da ya zana kasara ya bai ya wujo na gallawi gaba sanin rukaya wuya yin ajin ruba nuna ya mafari na da fata ya magana na ga aje bala su kuno ebe diga mu no da bu yujo diga mu kabiru da wani na ne ruba iri ya muhimmanci ya kodda yin ya bakin gina wallahi wallahi zan don da ga ga ku ga kenan wa mu mai ya

da ce ga da bukata yana lamunan ɗayi eh, wanda yawo damuwa talaka mai ke yi ma da wala kabila na zai je gole ne gaci ci da kwayaye wani ko shi tuko wakin lokaci bayanan walin nauyin teknolojin da ce mun ji faru ji amfani da yi na eh wanda ne zai to daga ah, ya ci gaba ci gaba na to ale daga ci gaba wajen yin dubu ba dubu tun zamanin shi da ba ce wani ya zaman da yuyi shi na sokuna ya wani ne kin ga wai wabi a yi wuce amfani da technology mu bi e ya mi wuce bi kagbo etu ya lo ba no etu ya lo ba no etu na mu ya lo na ide bukata na ka na ladatun nono yi na wuji cewa la wuce na ya na late ku kagbo na kutu lo ni na masu yaye da shina bi a jamfani basira ne bi ilimi ya fahim na technology na midana bi waya ba ke na ya jujina ne ko fa'inu ni da kuwatin aj'al bainakum wa bainahum radama ebo mi daba la ebo wochuko bi ma'ana hajizan hasina eba na kawaye na milan tun yaye tsakane bude kabila ya ji daga majuji a gaɗe bai kuti da mu a nan ko mai zigan aya ne mu mashiru ya yi a ta'awunu e ifi fi wagan wallahi wallahi da ne na kanda cin wallahi alumma musulmi su su mai nan nan zanda da wa ga ga ci ya ce ci ko ko da ga ni ban gilo ko kuma a rutu a cin cuba gano biya ce mai gwarure biya eh amma yi fi wa gani etu da na wuye etu na mi bangi lowa nu gbogbo oge ma lowa labai wa na sokoi da ya wani bi ni labai wa na sokoi da ya bi nan dai wu ti ba da ji etu gani kile fi o man ba guta guni a fi wa gani a ta tafi bayani ne waga ne ce yana wani ga gogi kawa da fi ba da zane wani ga gaga fi ba wani wato gure tikkan tafi na wani ka gani ki je wa ya ki da fi zane su ko tara bai dukiye na a fi ba gani nafa ida bukata ya kaza kin yayi ba kaza bayi da ci yi na ji da fi jona ila asusun da cicici miji tunai zai ni bubulo wana bí a fi yáwó fi ásùsù náà débi lílá ìgbọ́rọ̀lù yàkìyẹ́ yìí bọ́ aláwọ̀ bà nàìjíríà ìtúgbà nídàáná ìlà túnmọ̀tẹ́ ilé ìyàdí àfitígbà ìyà àgbègbè àfití nẹ́jì mùsùlùmí ju wọn ká lọ́gà Musulmi ji náà gá àfẹ́ páì mùsùlùmí jù lọ́nà yà wọ̀ bá yà sàn bá gẹ́gù kẹ́wọ́n ti yí amọ̀tò náà aga àfẹ́ ìlànà yìí ifi yawa kaza kaza lokaci kaza kaza a cari kawai ni cici tsakana ba da shi zanen ta na bi ta ne gina zanen ta ne gina bi kafin wata kana yau ga ayyukan ka ga wa fiti shi tuwa ma dai eh kila fi yi gwakatu kuma na ya gagato nigeria ga ke da bukata wa fiti bai yi ya ma iga ma ya tiyan aro yi fi a fi awogbata ya yi kyamci kili da wacce misali ni da wani mini kama nan gwani a duma musulmi ji wani a mai wadda ci ya jan so ku ya yi kwaji kasa ala ya kwanila lo'a bida yi ci ba na nan waga cune uzurin ya gi ji zama wani wa fatan guru ko na mai tunaji wato yana za Allah uzurin ci ki abu ne wadda ci dero da na fule gona ka ga ne ga zai ni mina abu ji wakile fe fa yi lu ni ko ci yi? do ji ga ila ka bu ti ba do ji icho icho ina yi mini baji wani za kama ga gwakin ba na ga jiwo eh zulkar ne da kamun ga Allah tun da bugina yana ka kwacha mulki ji cin ruwan fada na na kabo ne ka kwacha mu da bona jama'a ji mamuzirin nana adda basira ya ko kuma da ilimi na ga ji ci da ya ci ta ta ci ga ya ju da ma ju na to mu na soko ya ilimi na wula ilimi mu bai a na soko ya kabo na kafaci na a mu dukuna ta kabo na kafaci a ba da jahalau ana so da jifa a sirmi ina mai ji faruwa na wani ciwon gaba آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه إقترا شو قبائي وبين من وبيه جنة آتوني سبر الحديد إبيع نبي ìsàgbé yẹn pàjì yẹn pàjì yẹn sàsàsàsà ní gbẹ́mẹ̀ wáyé ètò ipa lò ẹ̀ nítorí gẹ́gẹ́ yáà dín pàwọn tí kò tí kò ní di àlá yíyí

amma kem na zirkar ne ni jun ba ni wato a wurin insha Allah e biya mi dai in pani ja ba in pa in pa tuku tuku shi hatta idan sawa bai na sadafe ne ya ga in pani ji labi ila wo ko kitu kitu bejo eh ya ce la cibbatu zai fita cajo ya ce la guru ya ji shiri hatta idan sawa bai na sadafe ne yin kwanu je tuwe da fitara laji daidai gani bai kafa guba ya fati guba na na shi ya goro ya go ba gaga ya ju da da ma ju je da ba ya ce bici ba nono a lawa ma ba bai kafa guba ba ya fati guba ba na shi wani yin kwana akwai ka ba wani tititin da ma kita sarai a ciki gani bai ci ba na shi ta fita a can yoganci a guru sai ci ganci kọ́lá òtí gbàgbọ́ ó ń fùkú ẹgbẹ́ fẹ́fíú àti fẹ́ gúnlẹ̀ fíú àti fẹ́ gúnlẹ̀ fíú hátà ìrìnàjá àlẹ̀wò náírà arọ ìfẹ́ kéná yẹn kéná hátà ìrìnàjá àlẹ̀wò náírà níwọ̀n kéná gẹ́jà nítorí àtàmúkú ti yìí ní ìtọ́ fọlọ́kọ́ maziga an mahasul maza nga isina da na zuna ufurga ne ilu bala jentu ala na cin uci jentu tiye kwanu ne ni je da na ya ci kara na fuyo duma na yan pa na yi fuyo ko na uji ke ki kara da na yan pa macetu mutuna ya fuya ya juje bi ma juje na eti ga wuce wanga su kai ga yi kyugo وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا أن يظهروه a tafifu je ya tawo a tawo ciya irke mai takatun abin zo ba karatu ne ke tiya na gaba na bisa da hadirin ci ga wa ma fa'altu wa na amri zalika tawilu ma lam tastati ولا سلوي تستطع وزن يفتعل أه؟ أما أتى وفيا كمنا فتاو يا بابا نغا فتاو أبا يا وفيا أبو ke lawo lawo daga wagade agata wufiya mutaze ista manani wa de gani be istata bana ma gaba yi wuci ko na yi wuci ko banzare imala arabci da wannan ngabe chibo ta utala ga chibo chibo che titakido chibo chibanza kabula welanga ya kabu eh ngala cho chiche ga igaga e famastawu an yazaru wani mun koyi kayan e ku ba ba abu mini aya nan famastawu an yazaru wata wanda ce titafifo mu cike e gaga wa mastatawu lawu nakaba wata wuje isbati ititakido so ya ji daga maji jannaji ade kagba an yaga awo na fukara na da ya fi e ba jama'a jama'a na jini tila ne ba ne ya zo ma maji da jina afu ta tubu an ga an yi zaro a ci gaba masa ta wuna wuna ka ba amma da ka na guna aguwa yan kwaye wuyan wuya a cika su kuji yawo ya ce jama'anci ya ta fo ke guna ya juja bi ma juje akpa alatuwana <clears throat> ah, wakaci olayi wata tabbata idan mai afiso ibn kafe wani afisun ci biyu a ah, ga efon da ci be dabo annabi sallallahu alaihi wasallam mulele ti bayani kata yi gaga zainab na zainab bintu jahshin wule katubo fogo so annabi sallallahu alaihi shi wawa a tunin sallallahu shi eh wa ju sallallahu alaihi wasallam wawa ya kula annabi fi la ilaha illallah wailun lil arabi min sharri kad iktaraba annabi fiye ga gan gita azaba ji tabbata larba ji ni. e je danna ta ba ci da larba ji ganani al yawma futi al yawma min radmi ya juja wa ma majuja mithla hada annabi ga nan na ai ya juja bi majuja ya nasara yin jani kara wuce misla ada kyanina anabi cijin buya albarka ne wani ba gaga efo gini wani tsakani ba gingini kuku ba no rana wai ke efo na gwa ni tsakani ne ya kara wuce wani anabi ce tilani ga yi masiba wani ba ci da abu mai wuce eh ba ga boga mu yi minu da zai na zainabin tujashi wuce guda na sallallahu alaihi wasallam ga ya rasulullahi wuce su ko analiku wa fina salihun a fe allaka biya yi alalimi idan da kirki fita ci bo annabi ga na'am emana mana idan kasura da alhabu. abiki soko ko ga gagana gala yadda da gyaran lemba su ko ga gagan kala gudu ga fijiyoyi si bai zanda kanaka so ga na ke a ga ya ya zabi ma bayani na ke ce ta tulkar ne ne wani su kuka yi tuyo su in ga ba su ya da a lokaci na sada yi na dai gina jina su mafi ba su ko ga ga caji dai da abunan faɗin ya su koyo adana imajina ciwon fatan ya su gawa fatan ya su fatan ya ya zo gawa mu suku yi zo gawa ma yin tuna yi malwa ma yi ma da jiga sama da ki hada zai malwa na sai wasu suku wasu magan koyo ko yi ce ko wasu ku gawa ma dan dan da ya gace ko ko ga abu chale bana ya yi ma da jiga ko ba yi yi wa ke boye malwa igwa milefi je ma da ga wuci tuba su kuma tuciya su kuma tuci da ba da ba ba laifin bai ne yayi su koyi tawafa garin bai yi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته